yan uwa kafin in sauka da kan wannan mumbari mai alheri akwai abin da yake ta yada jita-jita a gari a social media ana ta faɗa wanda abin abin fata ne abin alheri yasa dole ne mu bi diddigi don mu tabbatar da yiwuwarsa ko rashin yiwuwarsa kafin mu ce komai game da shi shine batun canja wa France Road suna daga France Road ya koma Madina Road kafafen watsa labarai duk sun yi kafafen sadarwa na social media duk sun yi ta faɗa wannan amma wanda magana ba ta da tushe ba ta da gaskiya game da tabbatuwarta domin ba mu samu labari ta kafa mai gaskatawa ba kan cewa wannan abu ya tabbata amma faruwar abin la'alla wani kishin kishin da motsi aka ji na cewa yiwuwar abin na iya faruwa kuma abu ne wanda dukkanin musulmi zai yi fatan haka ya faru abu ne wanda dukkanin musulmin da ya san ta'addancin da faransa da shugabanta suka yi mana zai ga abin takaici ne a ce a gari irin na kano garin musulunci garin addini garin san annabi a ce kuma wai akwai wani titi ko wata hanya da ake kiranta da suna wannan kazamar kasa ta faransa duk da cewa waɗansu suna ta maganganu ya bai kamata wajen ya zama kuma madina road ba ai akwai gidajen karuwai akwai gidan shan giya eh ya zama madina road a rufe gidajen karuwan a rufe gidajen shan giya wannan ai nurun ne ala nur da haka mai girma gwamnan kano in wannan maganar ta samo asali daga gwamnati akwai kishin kishin ta to al'ummar musulmi suna farin cikin tabbatuwarta kuma in ka tabbatar da wannan zai daɗa aje maka tarihin da Allah da ma'aiki za su so ka dan shi kuma dukkanin musulmi za su ƙaunace ka da haka yan uwa musulmi ire-iren waɗannan abubuwa abun fata ne a samu shugabanninmu suna yi domin akwai shugabannin musulmin da irin waɗannan abubuwan baya gabansu ba ma ta su suke yi ba akwai kuma 'yan kaɗan daga cikinsu waɗanda za ka ga suna iya damuwa da irin wannan abubuwa in sun faru har su tsoma baki har su yi wani abun a zo a gani muna fatan wannan gari namu na Kano ya zama cikin ire-iren waɗannan garuruwa kuma muna fatan masu mulkin Kano a wannan lokaci su ba da irin wannan gudunmawa su kau da kai ga dukkanin mai cece ku ce domin wannan shine abin da ya dace wannan yana daga cikin damammakin da Allah subhanahu wataala ya ba ku ƙauna ce ga ma'aiki da bada kariya gare shi duk da muna ganin abin kamar ba komai bane amma yana da tasiri a siyasar duniya a ce ga wani waje mai tsohon tarihi a garin Kano mai sunan Faransa wanda kuma a yau aka wayi gari faransa ta zagi annabi shugaban faransa ya yi wa manzo Allah baƙan magana da habaici kuma gwamnan kano na lokacin wanda yake amsa titan ɗin kadimul islami shi kuma ya mai da martani da irin wannan wannan abu ko shakka babu zai faranta mana rai kuma ba ma jin tsoron cewa dan wannan abu ya faru wani abu zai biyo ba ba abin da zai biyo baya sai alheri ba abin da zai biyo baya sai ɗaukaka ga musulunci da musulmi baki ɗaya Allah madaukakin sarki ka faranta mana rai da ɗaukakan musulunci ka faranta mana rai da ƙasƙantar da kafirci da kafirai a duk inda suke